السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة شابي وقوت الرجب اجرم زن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da ɗaya ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha biyar كشي بعد كرات لتاكن الأذكار أو حلية الأبرار وشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستهبة بالليل والنهار نا الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي addimashki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba muna ƙarƙashin kitabu ma ya ƙoluhu iza da khalafis sana littafin da ke bayani akan mai mutum yake faɗi a lokacin da yake cikin sallah a kowace gaba daga cikin gaɓoɓin sallah inda bayan da malam ya zayyana mana ababe masu fa'ida a bayan sallah kuma ya karantar da mu abin da ake faɗi na azkar to sai komo yana bayyana mana zikirorin da ake yi da safe da kuma zikirin da ake da yamma za mu tashi lamba hadisi na 185 inda mala ya ce wa rawaina fi sinan abi dawud وابن ماجه بأسانيد جيدة عن أبي أياش بالشين المؤجمة رضي الله عنه wani hadisi al'imam النووي ya ce ya roci wannan hadisi ne a cikin sunan abi dauda da kuma sunan na ibn maja da isnadai waɗanda suke nagartattu daga abu ayyash ya ce za a rubuta wannan suna da shinun shin mai ruwa mai ɗigo uku a sama allah ya ƙara mashi yarda annar rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi a ƙala annabi ya ce man ƙala iza asbaha duk wanda ya faɗa a lokacin da ya waye gari la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir duk wanda ya faɗi wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli shay'in qadir iyakanta kenan kana lahu idlar raqabatin min waladi isma'il za a ba shi lada kamar ya'yan da 'ya'yan annabi ismail a wani ruwaya aka ce guda goma a wani ruwaya aka ce guda ɗaya an ce 'ya'yan annabi ismail ne saboda ambaci ɗayan da suka fi kowace 'ya'ya daraja cewa duwanda wanda ya wannan to ga irin ladan da zai samu wa kutiba lahu asharu hasanatin kuma za a rubuta mai lada goma wa hutta anhu asharu sayi'at sannan a kankare mai zunubai goma wa rufi lahu asharu darajatin sannan daga darajan shi har mataki goma wa kana fi hirzin min ash wannan zai zama yana da tsaro da kariya daga shekan hatta yin yimsiya hasiya yammata wa in qalaha iza amsa in ko mutum ya maimaita wannan sanda ya kai yamma kana